Jama'a Assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma yanke talauci shirin da ke zo muku kai tsaye daga sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na yau inda za mu yi tattaki zuwa kasar Kamaru To madalla, a cikin shirin da ya gabata kun ji ta yadda a wasu kasashen Afirka hukumomi ke kokarin ganin sun ceto bangaren noma tare da ware tallafi mai tsoka da ma aikewa da ƙwararru zuwa manoma wata hanyar ba su kulawa da ma faɗakarwa don ganin sun lakanci hanyoyin zamani wajen samun takin zamani bunƙasa albarkatun gona da duk abin da ya kamata manomi ya sani a lokaci. A ƙasar Kamaru, kungiyar manoma ta koka ganin ta yadda hukumomi ke yi masu rikon sakainin kashi. Muhammad Awal, wani manomi da ke kasar ta Kamaru, yana mai cewa. A gaskiya mu na nahiyar Afirka musamman za mu ce wato a nan mu nan muna da matsala a kan maganan wato noma tun da yake a yawancin mu ba mu dogara ga noma ba mun koma kasuwanci da sauransu musamman kamar yadda ainihin wato kasashenmu suka dogara da ainihin wato man fetur to yanzu kuma gashi matsala ya zo farashi ya faɗi a kasuwan duniya to shine yanzu muka ga cewa ya kamata mu koma ga noma din tunda yanzu in ka rubi kamar kasar tarayyar najeriya ai da farko noma suka fi mai da hankali a kai kuma manyan masu dinga kiran su ga zuwa noma don cewa irin wannan man fetur yana iya karewa a karkashin kasa amma tushen arziki kuma akan noma yake to kaga ba a yadda ba aka kama siyasa da ainihin wato kasuwanci musamman na man fetur to nan ma kasar kamaru a tsohon shugaban kasa yi doka sun ya dinga yi wa mutane bari a kan cewa a kama gona domin arziki a ƙarƙashin kasa yake kuma hakan ne ga kowane ga dukkan alamu yanzu dai mun koma ga noma mun ga cewa hakika noma din shine wanda zai bamu arziki kuma arzikin da baya yankewa za ka shuka abu guda goma ka ka girbi guda ɗari ko fiye da haka to kaga ai noma alhamdulillah yanzu kuma mun karkata kuma ga shugaban kasar kamaru a fulbiya ya ce zai zuba makudan miliyoyuka ko miliyar miliyar na sefar kudin kamaru kuma ainihin wato bangaren noma domin a koma a je a a yi noma a magana wato a can ta bangaren karkara to kaga a wannan tafiya ne mai kyau kuma muna fata cewa dukkaninmu a bayan mun zo mun yi aiki mu na gwamnati ko aiki na kamfanika ko kasuwanci mu to idan damuna kuma ya sauko to sai mu koma mu je mu dukufa mu je mu yi noma to kaga wannan ina ga cewa in Allah da akwai shiga amma na kiran ga gwamnatocin mu su yi kokari wajen ba mu takin zamani kasan takin zamani yana da mahimmanci a wajen noma da kuma wato ainihin maganin ciyayi da sauransu maganin kiwo ma fa kaga dole ne mu koma shi domin shi ma yana kawo kuɗi da sauransu to kaga yanzu arziki dai a wajen noma ake samu kuma muna ga cewa mu kan magana su man fetur da sauransu na zamu taka masa birki za mu koma mu je mu yi na duke tsohon ciniki wato shine noma haka zalika Ahmadu Babale ya yi amfani da wannan dama domin yin kira zuwa hukumin kasar Kamaru na ganin sun kawo gudunmuwa domin ɗinke baraka tsakanin manoma a wannan ƙasa. Muna tunawa can baya lokacin da tsohon mai ƙasa ya ce a kowa ya koma ƙauye je yi noma. Abinci na nan ko ta yana wani sa'in ma eh, banana nan zubarwa ake abin nan a tashan jirgin muna yara amma kaga yanzu abinci ya yi tsada komai da kuma za ka je kasuwa ka je kai dan cefaninka a da in ka tafi da jaka biyu za ka sayi abinci sosai amma yanzu ka tafi da jaka biyar ma ba abin da za ka saya to yanzu mu dai abin da muke so dai gwamnati ta yi domin ba abin da gwamnati ke yi tun lokacin eh, mai kasan nan ba abin da aka yi na maganar noma ya za ji ana neman abinci a waje a da akwai kamfanin gishiri akwai kamfanin kantu duk yanzu babu shinkafa a ce yanzu wai shinkafa da kasan waje ke zuwa ai wannan ai wannan ba za mu taba yarda ba Shirin noma yanke talauci ake saurare daga sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI Hausa. Muna da kasar ta kamar a cikin wannan shirin na noma yake talauci. Adamu Ismaila ya bayyana cewa bayan gwamnati ai manoma da kansu na da laifi. Kasan gwamnati ba ta dafa musu baya. Amma kwanakin baya can dai gwamnati ta kikiro wani wani abu za dinga taimakon su za ta ba su filaye za ta ba su eh, kayan eh, na'urori na kayan noma duka. Eh kaga nan gaba abin zai kyau. kasan kuma yanzu yara da yawa suna fita daga ƙauye suna zuwa birni ba sa noma yanzu kasi yanzu abin da yake noma yake biya yanzu a rayuwar afirka noma ne to yanzu duk abin da ake yanzu gwamnati na kokari ne yanzu ta mayar da su kauye da ba su filin za su yi noma da ba su ayyuka ta ba su wayansu yan kudade kuma to kaga nan gaba insha Allah abin za su yi za su yi kyau Adamu Ismaila kai batun cewa manoma ko da dama daga cikin mazauna karkara na kauracewa garuruwan nasu dalili eh, abin da suka abin da suka kauracewa wannan kauyukan ne domin a can babu wani babu abin za su yi ba abin za su yi kuma akwai wato filayen din kuma ba su da wato material abin za su aiki shi sa suke fitowa to kaga yanzu gwamnati abin da gwamnati ta yi nan abu mai kyau ne ta ɗauki mataki mai kyau wannan kan muna muna jinjina musu akan wannan to ka gani insha Allah kam Abdullahi nan da dan lokaci kaɗan za ka gani yanzu abinci zai zai suna fitowa sosai kuma ka san abinci yi tsada ba dama a kamaru abin yi tsada saboda babu noma mutane da yawa sun bari ba dan taimakon su It's been a long time. turn them back now. This is what makes me. This is what I am. You hate me, Do it now. Do it now. Do it now. Don't hate me. Take the money I see, clothes that I buy, ice that I wear, clothes that I try. Close your eyes, picture me rolling sixes, money folding, bitches, honeys that swollen, the richest knives get in ya. Most critically acclaimed Pulitzer Prize winner, best storyteller, thug narrator, my style's greater, model data, big threat to a lot of you haters, commentators ringside try watching my paper. Shirin noma yanke talauci ake saurare daga sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. To da kasar Kamaru mu tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar musamman ma jihar Maradi a hadama gundumar muhaliya inda muka samu manoma kayan lambu cikin aiki wasu daban ruwa yayin da ɗaya bangaren ke kulawa da cire hakki. Muhammad Awal Musa wani manomin kayan lambu irin su shu da kabewa a wannan wuri ya bayyana mana irin kokarin da suke yi da ma matsalolin da suke fuskanta akan wannan aiki nasu. Abin da yasa ake sa shu wanga Allah ya sani nan mawa la'yan ta tashar korau tun daga nan har abin da ya wajen kamfama ana aikin shu tun da muka tasa shi muka hiba ƙarfi abin da ya sa muka hiba shu ƙarfi malam saboda mahimmancin shi ya yi komi mahimmanci menene mahimmancin shi mutane suna zuwa 'yan kasuwanmu masu kayan legim suna sayi buhuna kuma mata suna zuwa tun daga can ɓaran yamma da hada gabas gaba ɗaya ana zuwa nan ana sayan shi wajenmu nan tashar koro kuma duk inda ka sani nan ƙauye-ƙauye kan wajen aikinmu in ba nan ba ka duk inda ka shi nanan ya yi tasiri an yi gane nan ne ake saida shi saboda tun warko shi muka hisawa a dai wajen muhammad awal ya bayyana mana irin matsalolin da suke fuskanta wajen sayar da albarkatun noma rashin tallafi daga bangaren gwamnati da ma irin yadda ake samun jan kafa wajen fitar da ruwa lolin noman shi na harko darba aka fara fara da aka fara darba fara ta fara dukunkuna kunnuwan shi sai suka karka kama wani magani wanda ake ce makarate na ruwa suna raba mun tun firizidan ɗaya wanda ake ce ma iso dama hawaliyar gaba ɗanta firizidan guda ce amma zubi ne to yanzu a ƙarshe abin da ya biyo baya sai wasu kwari suka zo wanda muka sa masu suna malam didi kwarin nan malam kawai zaman malam didi yan ɗiyan malam didi suke sai dai su annan kwari ba su jin magani a ta a ta yaushe sai su ta caccake kundu suna zuba wata tsutsa tsutsar sun ce kala ɗaya ke mutuwa ɗan gidan gona mm. suka ce ɗaya ba ta mutuwa to a ƙarshe dai yanzu cikin ikon allah yanzu bana muna ga akwai alamar sauƙi. don saboda mun yi shekara he da goma muna wahala mm. wani ma wallahi malam haka yake barin shi ta hati bai samu komi shi yasa ka ji nama ga magana yanzu wajen ka wuce na ce ma bana alhamdulillah ka je gane shi ban ruwa mm. muna nan muna ta yi abin da yasa ni ce maka muna nan muna yi allah ya sani wanga waje tun da muka tasa yanzu abin da na dawo nan aiki na katarban onsu da na zo ina wanga aiki muna nan cikin ikon allah akwai tsohona ya rasu kanan ubana shi ya mani rijiya ga ta can wajen motuna mm. yau malam sa'idu da ya rijiya muke aiki duka wuraren nan a ƙarshe yau shekara cikin ta uku tun da muke a ba da riyoji a ba da muturka ba a taɓa ba mu komi ba cikin shekara uku da suka wuce akwai wani wanda ya zo ka zamo wa gata ka sai man tambayoyi ya ce menene matsala na gaya mashi ya zo ya mana ga filtire gata yanzu problem kinmu na harko kaga yana kwana biyar yana bukatar ruwa babu dan kari yake da kwai wanga wurin nauni kaga wuri can mai haki nauni kaga can to duka aro na bada saboda babu muwayan ta aiki ba hali kaga inda ne to wata dabara da manoman ke amfani da ita wajen yin noman kayan cikin damana ko cikin tsananin zafi ita ce yin shufka cikin masara sai da hamza wani manomin kayan lambu da karin bayani akan wannan dubara muna muna sa salatu muna sa shu eh, gada gada kayan damana ne kuma ana sa shi ga damana abin da yake sa ake sa shi eh, cikin masara saboda lokacin nan zahi yi yawa e to tunda zahi yi yawa shi kayan ga in ba kana dan ka son inuwa in ba ka musu kasa cikin inuwa ba to abin sai gani da kasa sai ta mutuwa zahi ne yi yawa to yana buƙatar inuwa dan yadda za jin daɗi ya dan dago to in ya dan dago dan fara buɗiya ya dan girma sai ka sari karan kenan kaga dan rana ba za ta mai komiyan Allah. To Malam Saidu mai saurare zai so ya san irin kayakin da kuke shuka a wannan wuri. Eh wanga ake rani abubuwa kala-kala muke sanyawa da yawa. Muna sa farsil, muna sa seleri, muna sa kwankwambur da betaref e eh, da su salati. To hashu ma muna sa. Eh gaskiya tun cikin damuna muke saboda Allah cikin tun cikin damuna. In muka kare wanga sai mu sa masara ta rani. to masarar da muke sa ba ba kan komi dai muke sanya ta ba saboda dan abin da za mu sanya a ciki in yi dan gwaggwabu sai mu sari ta Shirin noma yanke talauci kuke saurare daga sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. bamanyare sugu baromba ewa nbɛ ka tayirikɛ sɔrɔ tayiri bubakari sɔrɔ tayiri salama sɔrɔ ne kanubaga nale ne nale nale se wa nale se ne na gudanar da noman kayan lambu na tattare da kalubale a cewar manoman da muka samu a wannan wuri sai da hamza ya yi mana bayani kan wuraren da suke kai waɗannan kayayyaki da ma irin yadda suke samun iri a sauƙaƙe kawai in sun yi ne kawai mu je mu iba mu kai kasuwa da muka samu Allah sa albarka mu zuri a dai gyara gida dama duk kukuwar da ake yi ta gyaran gida ce saboda Allah iri daga yamai ake kamu saboda abin da ya kawo hakan ga da anan akwai su to nan wurin gaskiya sun yi firimi sillari ba a kawo na kwarai ko an kawo na kwarai ma ma eh, kai ba ma a kawo na kwarai ko an kawo shi saboda Allah lalace aiki. sai mun aika ya mai sai a mu na kirki wanda data din shi bata bai wanda bai kare aiki ba. To jama'a duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na yau a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo maku musamman ma wakilinmu daga Kamaru Abdullahi Sadu sai jami'in da hidima akan na'ura Hassan Alhassan ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI Hausa.